sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo yayin da kasar myanmar ke fuskantar karin zanga-zanga da tarzoma jami'in majalisar ɗinkin duniya da ke bincike kan kare haƙƙin bil'adama a ƙasar ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matsaya ɗaya wajen nuna adawa da juyin mulkin da dakarun ƙasar suka yi a watan fabrairu a jiya juma'a thomas andrews ya ce abin takaici ne a zira ido ana kallon sojojin da suka karɓe mulkin suna irin wannan aika-aika a ƙasar wacce har ila yau ake kiranta bama ya kara da cewa ya zama dole kasashen duniya su kwabe rigar kariya da dakarun kasar suke da ita don su fuskanci hukunci sai dai jami'an kasar ta miyamma sun faɗa wa majalisar cewa hukumomi suna matukar taka takatsantsan kan yadda suke tunkarar masu zanga-zangar mai magana da yawan hukumar lafiya ta duniya da who margaret harris ta ce allurar kafin cutar covid-19 ta astrazeneca na da inganci inda ta jaddada cewa ya kamata a ci gaba da amfani da ita wannan matsaya ta hukumar ta who na zuwa ne yayin da kasar thailand ta bi jerin karin kasashen nahiyar turai da ke jingina amfani da allurar saboda daskarewar jinya take haifarwa a lokaci zuwa lokaci wata sanarwa da hukumar hada magunguna ta nahiyar turai ta fitar ta ce alfanun allurar na ci gaba da ɗara illolinta za kuma a ci gaba da amfani da ita yayin da ake gudanar da bincike hukumar ta who ta kuma kara faɗaɗa hanyoyin wadatuwar allurar inda ta sahale a fara amfani da ta johnson and johnson wacce ita ce ta farko da ake yi sau daya sabanin sauran da ake yi sau biyu gwamnan jihar new york andrew kumo ya yi kimimi ya ce ba zai sauka a mukaminsa ba saboda zarginsa da ake da al'amuran da suka shafi yin lalata yayin da yake ci gaba da fuskantar matsin lamba a ranar juma'a gwamna kumo wanda dan democrat ne ya yi allah wadai da wata gamayyar 'yan jam'iyyarsa da take kuwar ya sauka a mulki saboda cewarsa bai aikata abin da ake zargin sa a kai ba baya ga wannan zargi kuma na fuskantar suka kan yadda ya ɓoye adadin mutanen da suka mutu a gidan gajiyayyu sanadiyar cutar covid-19 har na tsawon wasu watanni a da ranar juma'a jam'iyyarsa ta democrat a new york ta juya masa baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya who ya ce wani binciken kwayoyin halittu da aka gudanar ya nuna cewa mai yiwa barkewar cutar ebola da ake gani a kasar gini ta samu asali ne daga wani da ya warke daga cutar wacce aka yi fama da ita a yankin yammacin afirka yayin wani taron manema labarai a geneva babban jami'in kula da ayyukan ba da agajin gaggawa michael ryan ya kwatanta a sakamakon binciken a matsayin abin mamaki masana ilimin kimiyya a afirka da jamus ne suka wallafa sakamakon a shafin yanar gizo a jiya juma'a inda suka ce nau'in cutar ta ebola da ake gani a kasar ta gini na matukar kama da nau'in wacce aka gani a shekarar 2014 hukumomi a iraki sun ce mayakan ayyar sun kashe wasu mutane bakwai 'yan gida ɗaya a lardin da ake kira salawuddin da ke arewacin ƙasar lamarin da ya firgita mazauna yankin tare da harzika su yan uwan mamatan waɗanda suka fusata sun ce ba za su binne gawarwakin ba a sai manyan jami'an kasar sun ba su amsa kan abin da suka kira karin hare-hare da ake yawan kaiwa a yankin wanda 'yan sunni suka fi rinjaye a cikinsa jami'an ƙasar ta iraki da dama ciki har da gwamna ammar aljabbar sun tabbatar da aukar wannan lamari 'yan sanda a new delhi sun tsare dambun 'yan kabilar rohingya da ke gudun hijira yayin da suka je ofishin kula da masu gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya suna neman mafaka daga abin da suka kira musgunawa da suke fuskanta daga wurin jami'an tsaro 'yan kabilar ta rohingya sama da 200 a birnin jammu da ke arewaci aka tsare a makon da ya gabata waɗanda 'yan sanda suka ce sun shiga ƙasar ta barauniyar hanya kamar yadda wata sanarwa da hukumomi suka fitar ce 'yan sanda sun ce za a mayar da su ƙasarsu ta miyamma da suka tserewa domin tsira daga kisan kyashi da ake musu To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. people. People Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York. New York ga New York nan mun fara dan samun dimi-dimi. Haka mu ma ai jiya. Eh. Muka fita waje kawai muka shi Allah sarki ai yanzu abin da ya rayi ke da an fara fitowa. kuka din na mai zama tun daga karin kuballo har cin abincin yamma. Iko Allah. eh saboda an samu wannan ɗan rana mhm. kin sa abin da kasar nan ake so kenan amma da sanyi ya zo baki a gadin mutane na akwai wata dattijuwa a gidanmu nan nan new york a bronx eh, eh. wato ita wata shida shida ake ganinta wata shida da za a yi da ɗimi za ka ganta amma bayan wannan wata shidar idan an koma an shiga wani sa'ilin ba baka ganinta har ya kai wata shida idan an samu wato lokacin ɗimin bai yi yawa ƙwarai ba to sanyin duka bayan ka ganta barin garin take ta je wani wuri ta zauna kwata tana cikin daki tana nan a garin amma ba ta fita tana cikin daki ba ta zuwa ko ina da ina eyi to tana sayayya ne ta hanyar sadarwar internet Allah kawai ya sani ko da yake tana da yara ah mhm. yau tana da gata da za ta ce <laughs> gaskiya gaskiya da gata ana ruwa ana sanyi ana don ko mu dinnan da ake mu ba za mu ki zuwa ba A cikin wannan mako me ya ɗauki hankalinka harkokin Amurka? Gaskiya abin da ya ɗauki hankali na shine yadda mutane suka karbi batun allurar rigakafi da kowa mm. yake ta yi kinga da farko muna da mutane da suke cikin wato mu na mutanen afirka wanda yake ba su hmm. yarda da abin ba amma gaskiya yanzu ana zuwa gadan-gadan ana zuwa ana karɓar wannan ta ba yi shi yasa wannan abu gaskiya abu ne da ya ɗauke min hankali wanda yake na duba sosai ko kuma na kula da yadda jama'a suke karɓar abin gaskiya akwai kwarin gwiwa a eh, kan yadda mutane ke fita suna karɓar alluran rigakafin. Ko a kasashen eh. mu ma Allah ya sa wannan magani ya isa wurin isasshe kuma yau Allah kuma ya kawo ƙarshen wannan bala'i amin subba amin ba bari mu bude wannan babin wannan makon dai baba ina tsaman ko dai auraraki sun yi sauki ko kuma dai <laughs> ba mu ji duriyar masu yin wannan auren ba. Gaskiya je da sauki kan. To da yake kai hati da ke ka ba riga an ɗaura auren nan ba. Eh. eh ina za a wannan aure kuma su wane ne ma'auratan? Eh to gaskiya wannan taya murda aure ne zuwa ga hajji yakubu Rantawaye da mai gidanta Alhaji Isa da iyalan gidan Dikko da iyalan Usmaniya wato sarkin zango Malam Usman na kuma suke nan. wanda za a daura auren yasu kuma jikansu da ake kira firdaus wanda za a yi gobe lahadi idan allah ya kai mu kuma za a daura aure ne a masallacin malam rashad a unguwar yalwa kana a dunguma zuwa unguwar ejusu nan ne za a je a yi buki dukkaninsu a kuma su za a yi wannan shagalin na aure To Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da zaman tare sai kuma wannan auren na kanamu da aka daura makon da ya shige na iyalan malam sale bawa galadima a marigayi kenan matawalin ruwan sanyi da kuma malam jibrin ibrahim wanda aka yi auren 'ya'yansu hannatu jibrin da suleiman kanamu bawa an yi wannan auren ne makon da ya shige a allah allaba da zaman lafiya da albarkar zaman tare kuma 'yan uwa dangi abokan arziki duka da suka halarci wannan buki da fatar an isa gida lafiya wato muna muku ban gajiya kenan. To bari yanzu in zo da ta'aziyya da ke hannuna wadda za mu mika ta'aziyya zuwa ga sarkin kado na Accra wato Alhaji Tanko na rasuwan dan uwansa Alhaji Sidi Hassan Abubakar usuriki yake ga mamman wato Sidi mamman sadakawa kenan a Sokoto wanda ya rasu a wannan mako. marigayin wato hassan sidi shine tafida na sarkin hausawan greater accra kuma jika ne na gidan malam sule to allah ya ji kansa da sauran magabata baki daya amin sun amin yanzu da nake dubawa sai na ga cikin waɗanda suka aiko mana da sakonni suke aiko mana da sakonni ta hanyar email akwai wannan sako hmm. da ya fito daga hannun aishatu muhammad adam matar baffa haruna bajuga wadda ta ta murna ne ga 'yan uwa da abokan arziki ta faɗa abubuwan dalilan da take murna sai dai kuma ba ta faɗi waɗanda abin ya shafa ba. Allah sarki. Tana yi wa Malam Muhammadu Dalhatu Jagabari muna auren yarsa wanda za a yi yau dinnan to ba su wane ne yar tashi da angon ba ba mu san su ba to muna dai masu taya su murna kana kuma wannan auren za a yi shi ne a unguwar yobe bajuga har yanzu tana yi wa baffan mai gidanta alhaji seyo jaudo murnar daurin auren yarsa shi ma kana kuma tana taya abokin mijinta murnar samun sarkin askan bajuga duk dai mutanen na ba a ambaci sunayensa ba to duk wanda yake dangantaka da aishatu muhammad waɗannan gaishe-gaishe ku ne to mu ma muna taya ku murna wuta Allah ya sa an yi adace amin saba amin samu mukaman sarauta Allah ya hmm. sa a gama da jama'a lafiya amin amin amin amma ashe ban gaba sanin Najeriya ba saboda ni na ɗauka bajo gadin na yana cikin bauchi ne ashe a can yobe ne ah. kai ne ko kasar Najeriya Allah akwai bajoga <laughs> Allah zarki akwai bajoga a jabir a ka san Najeriya eh ba laifi dai <laughs> sai kuma gaisuwa ga mai martaba uban kasar tudun wada alhaji nuruddin muhammad kabir dan baba da malam abdullahi abubakar yabo zawiya kusau sai hamza ruwa na ahmadu baka lattin sallah rimin gado jihar kano da kuma muhammadu salihu ƙauren na moda a ƙarshe yana gaida malam misra zawira gusau da fatar an tashi lafiya To sai kuma gaisuwan abar huce da ke fara cewa da farko ina gaida wato hakimin balori alhaji gwani muhammadu askira ma. da yayana usman askira da malam bala mai kwado da linzami masallacin tsangayar bakin cross askira da kuma buba sarkin makka bakin cross askira da lawan na zango cikin garin askira da abdullahi shu'aibu abdulkadir askira da ali abdullahi doron baga da sarkin wanzamai askira kyari babari da kuma alhaji umar mai hula askira to sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun usman abdu mani daga ko dai buti ne jihar difana ko kuma bati ne ka samu a bangaren afirka na muna da abokin aiki mai suna james bati yadda ake eh, eh haka eh james eh. bati daidai da aka rubuta jones Batin na haka kuma aka rubuta aka ko wannan Allah sani kira yawwa a jamhuriyar Nijar ko kuma buti ne eh. Eh, da fatar eh, an fahimci dai ya gani yawwa to yace yana <laughs> gaida mahaifiyarsa Amina Ibrahim da Abdulrahman Abdu da gabta Abdu da Babawo da Bako Umara Kandilwa Bukar da Abdulkadir Aliyu Mariga sai Sirajo Abdullahi Bauchi da Ibrahim SD Kusfa Zaria da Jibrila Abdu Injiniya sai kuma Mustapha Abdu. da har kai ma lamba ta samu shiga Allah sarki makeri <laughs> da kuma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka to muna godiya da fatar an tashi lafiya malam usmanu babawo mato mai addu'a jihar katsina ya aiko eh. da sakon gaisuwa a bar ya huce ya ce ga sakon gaisuwa na sada zumunci zuwa ga ahmadu rabe yanduna da nasiru adamu el hikaya kin ji nasiru ya shigo shi ma da zaharaddini umar Dutsin kura da kuma ah. mani abdullahi buti difa jamhuriyar nijar da sadisu mamba Babangida mai aduwa da musa malam indu kazawai nijar da abdulaziz dangoga mai aduwa da kuma mani tinau mai aduwa to madalla aka ce kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun aliko auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar plateau najeriya mm. ya ce don allah shirin abar ya huce a mika min gaisuwa ta zuwa ga aboki na alhaji aliyu muhammad dan fulani maradawa allah sa na faɗi wannan sunan maradawa jihar zamfara da JT love ji kanduna da ibrahim musa wada da ɗan juma mai faci gindin akwati da muhammadu ɗan yarbawa makanikin mashin gidan akwati da adama baban gida fulanin gindin akwati da ibrahim iro modake da kuma matarsa maimuna da fatar an tashi lafiya. Amin. baba yau labarai biyu zan baka ɗaya ka cici ka cici ne ɗaya kuma wanne kake so ka cici ka cici kake so ka tafi kana tunani ko wane ma ya zo ke daɗe <laughs> to fara baka da labarin hajiya mai ragon layya eh. wata hajiya ce ta nemi yanka ragon layya to sai ta nemi waɗansu 'yan gayu su zo eh. su yanka mata anguwarsu waɗansu suka keke waya suna neman su ba su eh, samu irin nasu dan fanke nan da suke yi <laughs> ta kuma wani hajiya ta tashi da rashin sa'a ashe wa'anda ta kira su nan 'yan oh. kwaya ne <laughs> shi nan da ta kira su ta bar su suna aiki suka gama gyara ragon layatas ta eh. kawo mu hajiya ta mika musu kuɗi ta mika musu kuɗi sun sa aljihu kenan sai ta duba sai ta ga ashe ba kayan ciki to sun fara tafiya ba su nisa ba sai ta kira su ta ce kai ban gane ba eh. ya aka yi ban ga kayan ciki ba eh. <laughs> sun sace kayan ciki sun sayar kai sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai dan ya ce ba ya kalli dan sai ya ce a'a to kai mata bayani mana kai mata bayani mana ya ce mata sai eh. ya kalla ya ce ya ce wallahi hajiya mu ma kanmu wannan abu ya ɗaure mana kai <laughs> wai da muka buɗe ragon ba ko ba ashe eh da muka bude ragon sai muka ga ashe ragon naki tubeless ne eh, lalle ga tubeless wai ba shi ragon tubeless ne wani ganin ragon tubeless ba sai na eh. ya sa ba ga ciki idan ta taba ganin ragon tubeless kuma Iko Allah. To, ina da ban kai ne ya zaka yi. rage ɗe kawai sai sai ya da kaddara na bi muguwar hanya to bari baka labarin wannan kacici kacicin to ora kan shafufu da sada zumunta domin neman ansa haka wai wani yaro ne ya je kasuwa sai ya ga riga ta burge shi sosai yana so amma ko ba shi da sisin kwabo Mm. sabili da haka sai komo gida ya tambaya da aka ce mishi naira ɗari shi ko bai da ko kwandala mm. sai ya koma gida sai ya tambayi mamashi ta bashi aran naira ɗari ta ce a bata da naira ɗari sai ya ce hamsin eh. ta ce tana da hamsin sai ya guje wurin baban ya ce baban shi kuma ya bashi aran naira hamsin eh. to shi kenan sai baban ya bashi naira hamsin mama ta bashi naira hamsin naira hamsin naira ɗari sun cika yawwa naira ɗari sun cika sai tafi kasuwa ya je so ya sai riga da ya je ya ƙara ciniki sai mai rigar nan ya rage mashi naira uku wato riga ta kama a kan naira naira casa'in da bakwai da bakwai ba da casa'in da bakwai to shi kenan da ya dawo gida shi kuma wai don ya rage mu kanshi bashi eh sai ya ba mama naira ɗaya <laughs> ya ba baban naira ɗaya sai shi ya rike naira ɗaya tunda bayan da zai a ganin shi bayan da zai eh, raba naira ɗaya ya ba mama naira ɗaya ya ba baban naira ɗaya to ya rage kenan kowa yana bin shi naira arba'in da tara ko eh. ya ba da ya ba su naira ɗaya ɗaya ɗaya haka to shi ne wai aka ce to da ya ba mama shi naira arba'in da tara ya ba baban shi naira arba'in da tara idan aka haɗa naira arba'in da tara da naira arba'in da tara baba Na. waɗanda suka iya lissafi kuɗi ya zama naira casa'in da takwas ko? Haka. To amma kuma shi a hannun shi abin da ya rage mashi naira ɗaya ne. <laughs> to in ya kara da naira shi ma to me ya ci naira ɗayan wai <laughs> <laughs> gaskiya wato ya dawo da naira uku ya ba su ɗaya ɗaya ya ba su ɗaya ɗaya To amma haka ya zama su suna bin shi naira arba'in da tara arba'in da tara. Arba'in da tara haka. To in aka haɗa waɗannan da su abin a maimakon kuɗin shi ya cika naira ɗari. Eh. Yanzu ana ya zama casa'in da tara in ya haɗa da nashin ma to me ya ci naira guda to tambayan kenan. in kana eh, da aka kai ma sai ka garza ya shafa mu na sada zumunta yawwa duk za mu je mu wasa kwakwalwa a gurin Wanda da bukatar lissafin gaske. sabili da haka za mu ja birki nan sai mun ji amsoshin ku masu sauraro za mu kafa wannan labari a shafinmu na sada zumunta Facebook domin mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ji amsoshin ku kana kuma idan kuna da bayanai irin waɗannan za ku iya kafawa domin mu karanto. yanzu a madadin baba ya yakubu makeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs> saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.